rika na wanda rika a abin da abin da faru idan an bari wa'annan kwayoyin su sun shiga suna. To kamar da zuwa na jan hankali za ku yi wa al'umma musamman na jihar Katsina. Kan zama kuma shi ne su taimaka da bayanan sirri da wajen aikin muna yi ne saboda wasu da ya fi da mutane su ba mu su taimaka ma idan sun ga irin wannan abin kada su ji su ko ko su kuma su zo su labarta ma ko kuma su samu nan da hanyoyi ma ko su nan wani mutane su ga wani ga abin da ke faruwa Hamidu Luke Wahalilu kenan mataimakin shugaban hukumar da ke yaƙi da kauce miyagun ƙwayoyi a jihar Katsina. Ta yi kuma ga wannan sanarwar. Idan al'umma da ke babban batun da ke 'yan Najeriya. Inda hukumar gida ta sanya watan Mayu a matsayin lokacin gudanar da ita. Irin ta farko a tsawon shekaru goma sha bakwai. Shin ko 'yan Najeriya na cikakkiyar masaniya dangane da wannan idana? Ta yaya za a gudanar da ita a wannan karo? Kuma menene koke-koken malaman addini akan wannan idana? Wata da ta yawo wato federal sada zumunta cewa ma'anar musulmi da haka yawan musulmi zai rage domin an raba su a kan ƙungiyoyi wannan zai sa kirista su fi musulmi yawa domin kan ya zo a zuba tattabai mu su wurin mu za mu buɗe su kofa kuma mu ma mu mu magana don a bada goyon baya a bar maganar maganar damuwa ko sabon da aka yi aka wuce ya riga ya wuce maimakon mu za mu tsaya ganin sai sa addini da kuma zamanci ciki a karwace ainihin muhimmancin yi da na kace ta kudin ba a tunanin addinin ba ba